tana tare da ni mai kuɗin da zai kai ni hajji da umara ya sai min mota ya bani kyautar gida miskili na gaske mai aji wanda zai so ni fiye da komai a rayuwar shi Allah ka bani yara masu kama da shi sak to anan muka tsaya yanzu ka ga ci gaba maimaitawa ta yi sau bakwai tukuna sai ta rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam don addu'a ta yi saurin zuwa mikiwa ce tana koma bangaren mama da san su ci gaba da hirarsu ta san yin sun gama wasu za su da nan ɓangaren antin su kwana kamar yadda aka yi jiya to washe gari da suka je wajen kaya amarya hindu ta ji daɗin hirar nobel ɗin da suka dinga yi ita da mimi dan ta saka ta buɗe facebook account ta kuma shigar da ita groups da yawa da za ta dinga samun littattafan hausara sauƙaƙe saka kuma yi musayar lamba da alkawarin mimi za ta dinga turo mata littattafai masu daɗi gidan halima ya mata kyau duk da ba wani girma gare shi ba ɗaki biyu ne amma flat ne ya sha tayal masu ɗaukar ido ga baba ya yi ƙoƙari matuƙa wajen zuba mata kayan alfarma kyawun da gidan ya yi hindu bai hana ta roƙon wanda ya linka shi girma kamar sau goma ba ta fi gidan gidanta ya kasance da bene yadda mijin in ya ɗauko ta zai yi sakko bene da ita ba irin wannan ɗan gidan ba tana so ta shiga wannan falo yau ta shiga wancan gobe burin ta mai girma ne ta daina maganar ko da khadija saboda yadda take mata kallon mara hankali ya wasu lokutan ita kuma ba ta so ko kaɗan don rayin ya bambanta to ba yana nufin ta dinga kallonta kamar raba za ta sami abin da take buri ba ko babu komai hausawa kan ce idan da rai da rabo kusan hindu za ta ce duk ranar da take wucewa da yadda burinta ke ƙara girma ta ɗauka da ta gama sakandare ta samu damar da take bukata ta yin zance da samari za ta tara su kamar layin markaɗe sai ya zama burinta ya katange haka sai dai ga shi yanzu ita da kanta tana jin canjin da ta yi jikinta na bayyana cikar 'yan matanci tunda kadi da kanta kan yaba ta idan ta yi kwalliya lokaci zuwa lokaci ki fara yadda da tana da kyau ta ɗebo hasken fatar baba a ɗakin su kaf ita ce ta yi dogon hanci irin na mama ga bakinta daidai fuskarta tana da matsakaicin tsayi tana kuma da kyawun da za ka fahimta a kallo ɗaya jam ta yi mata rashin darajar da kan faru da ɗalibai masu burin zuwa jami'a sosai take hasaso kanta a kasu kafin jam ta yi mata yankan ƙauna gashi baba baya bari ka zauna ya tsani zaman shekara ɗaya da za ka yi a gida baka wani abu zai ce ko FC e ce ka fara yi karatu karatu ne duk ta inda dama ta baka ka fara hankali idan kai haƙuri za ka kai inda kake so da hudu ta ci ya kai yadda kaduna polytechnic suke so amma ta yi sashen kimiyya da fasaha da aka fi sani da science ne a secondary so in ka tambaye ta dalilin da ya sa ta zaɓe shi ba za ta faɗi guda ɗaya ba ba za ka kira ta mai kokari ba ba kuma za ka saka ta layin marasa kokari ba ta kasance tsaka-tsakiya in ka raba ajin su gida uku tana cikin kaso na tsakiya sakamakon ta baya wuce si ko da can ɗin ma da wahalar gaske ka gabi tana cikin mutanen da tura kan kira average ta fannin karatu haranta aikin likitanci bai taba burge ta ba saboda shi zai ta yake karantawa kusan duka gidan ɗaliban science ne a salima tana son karantar abu daban da wanda kowa a gidan yake karantawa ƙarshen abin da take so shine a fara gwada ƙoƙarinta da wani a cikin gidan ko kuma a zuwa na mata wani iyayi na daban sai da ta duba ta rasa kos ɗin da ya mata wanda za ta karanta ta kasance tana matuƙar sha'awar zane-zane tun tana da ƙarancin shekaru to dole ta tafanta ba ka raba su da zane ta yi shawara da baba kan ko za ta koma a ne sai ya ba ta shawara me zai hana ta koma fannin technology sai ta karanci architecture fannin zanen taswirar gidaje amma kwas ne da yake da matukar buƙatar jajircewa don ba sosai ake samun mata a fannin ba to ko da ba ta so ma za ta yi tun da baba ya nuna yana sha'awar kwas din a yanayin fuskar shi ta ga alfahari a kwance da ta yanke shawarar yin kwas din bai ma saka kowa a gidan ba da shi da ita suka dinga zuwa hidimar siyan fom da sauran duk wani abu da ake bukata cikin ikon allah ta samu gurbin karatu a katfoli sai ta ji daɗin kasancewar babu nisa da gida inda soma da kafarta za ta iya takawa a haka hindu ta fara karatunta shekara ta 2014 a lokacin ne komai ya fara canja mata za ta yi karya idan ta ce architecture bai zo mata da bazata ba sam duk wahalar shi ta wuce yadda babu yake faɗa mata amma kuma tana jin daɗin yadda mutane kan yi mamaki in suka ji abin da take karanta sukan kuma jinjina mata hakan ba ƙaramin daɗi yake mata ba da gaskiyar baba ajinsu bakwai ne kacal mata sauran duk maza ne har zuwa yanzu da suke a zangonsu na farko ba kowa take magana da shi ba Salima kullum da ya earpiece mai na kunnanta don kara mata magana kawarta ɗaya duk ajin ita ce Hauwa. a haɗuwa ta farko za ka ɗauka Hauwa na da balayin girman kai saboda kullum fuskar ta a haɗa take sai ka zauna da ita za ka gane sauƙin kan da take da shi kusan duk inda za su yi a cikin makaranta tare suke zuwa hatta da cin abinci kafin wani lokaci sun yi wata irin shakuwa da za ta ba da mamaki a bakin malamai hindu ta fara jin hamza abu abbas ɗalibin da ya kafa tarihin da ba a taba kafa shi a makarantar ba tun da aka buɗe department ɗin haka kawai sai ta tsinci kanta da sansanin kowaye shi sosai take jin sansanin hamza abu abbas ɗin da kowanne malami yake musu kwatance da shi amma wanda za ta tambaya ajinsu duk baki ne idan ta ji labarin shi a bakunan malamai haka su ma suka ji ta gwada yi wa hawa zancen a shekararsa ta farko sai ta taɓa baki tana ɗanɗaga mata kafaɗu cikin halinta idan ba ta ɗauki abu da mahimmanci ba ko ma waye ni kan har ya gundure ni ba na so ana maimaita min abu ɗaya kullum hanzan nan sun mayar da shi kamar wani abin bauta murmushi hindu tai da tunanin hamza lokaci zuwa lokaci ta kammala shekararta ta farko ta shiga yin d ta san ko hasken hanza ba za ta kamo ba wajen karatu balle ta kwatanta inda take yanzu ya mata kawai tana son sanin ya yake ko kaɗan ne ta ga kamannin shi ta so tambayar nhnd2 da suka fita kawai bata san yadda za ta fara ƙawance da wani a cikinsu ba ne a lokacin da ko mai hoton hamza ta gani har kadi ta san labarin hamza a bakin hindu tun da kaf abin da ya faru a makaranta idan ta dawo sai ta bata labari anti kanta takan ji zancen hamza hindu na mita wata rana idan sun yaba an kushe da wani ya ce mata za ta so cat foley haka za ta karyata amma zuwa yanzu da project ɗinsu na kammala nd2 yake ta matsowa sai take jin tana son ci gaba a makarantar maganar samari kuwa babu kalar da ba ta haɗuwa da su na farko ba su yi mata ba daga shigarsu zuwa abin hawansu balantana har ta saurare su na biyu ko kaɗan ba ta da cikakken lokaci kallo ma sai ta wata bata gama fim ɗaya ba gara ɗan karatun hausan kan yi shi a manhajar wattpad da ta gano yanzu tun da ta yi wayar hannu ta android zuciyarta da wani irin nauyi take takawa zuwa gida da ya da ta yaya mace rana bai sa ta nemi abin hawa ba kafin ta tashi daga makaranta suka hira da dimfils ta whatsapp tana ba ta labarin saurayinta faisal da ake mai inkiya da fash har ta turo mata hoton shi gaye ne na kwatance duk da hindu ta mata murna a can ƙasan zuciyarta ta ji wani iri ga kawayenta duk sun samu samari tsayayyu dan bibi har ana magana kawo kuɗin gaisuwarta da usman sai ta ce har yanzu wanda zai kwanta mata rai ma bata gani ba balantana ai wata tsayayyar magana za ta yi ƙarya idan ta ce abin baya damunta zuwa yanzu sai take ganin kamar dole ta sassauta burinta kamar da wahala ta samu mijin da take mafarki tafiya take kan titin da zai kai ta gidansu amma hankalinta san baya jikinta koya ta rufe idanta ta bude sai ta ga zanukan hamza na zangon ƙarshe sun gilma mata don suna gama magana da dimples ta tsinci kanta ta hanyar data room ta nemi ganin zanukan shi aka kuma ɗauko mata zuwa shekarar a cikin ajinsu a ajin manyansu a intanet ta ga zanuka babu adadi ba ta san me yasa nashi ya zama na daban ba hannu ta sa tana shafar rubutun nashi na gossip da ya rubuta sunan shi da su cikin salon da za ka iya rantsewa da allah ba hannu ne ya rubuta ba babu kala ko ɗaya a zanen shi baƙi ne banda wajen sunayen da ya amfani da maka ja da baka wajen yin design zanen kan shi kamar da injin aka buga lallai dole malamai su ta magana a kan shi daga zanen shi ta gane bambancin da yake da shi da sauran mutane ta ji wani malamin su ya ce hamzan ya samu gurbin karatu a south africa duk da bai tsallaka kasashen ƙetare ba south africa a wajen najeriya take akwai maza irin hamza a duniya akwai maza irin fash din dimples akwai irin murtalan hawa bata san me yasa ita ta kasa samun kalan nata mijin ba ran ta take jin shi tana gab da gida sai ta ji wata mota baya tana mata horn bata juya ba dole ta san da ita yake abin da ya saba faruwa ne zai faru yau din ma za ta tsaya shi kuma zai fito daga motar tun daga yanayin fuskar shi zai zama na bai mata ba balle kuma ta tsaya ta kare ma yanayin shiga shi kallo lokacinta za ta bata kamar yadda ta saba su kansu samari zuwa yanzu ya kamata su gane ita din ba ajinsu ba ce hindu ba matar mummuna ba ce ba matar mai kyau ce su daina binta amma ba za su taɓa yin wannan abin arziki ba inda duk za ta shiga sai an samu mutum ɗaya ko biyu mummuna da zai buɗe bakin shi da sunan ta yi mishi wata zuciya ta saƙa mata ta tsaya ta saurare shi don tsayawa ta yi kamar hakan yake jira ya fakin babu laifi motar shi za a je da ita ko shopping ne in ba a shiga taron biki ba a tunanin hindu cikin hanzari ya fito yana mata murmushin da ta rantsa idanuwanta tana sake buɗe su guntu ne wani sashe na zuciyar ta ayyana mata duk da tsayin shi daga yinda yake zai fi nata kaɗan fuskar shi babu yabo babu fallasa sai da ya ƙetaro yana ƙaraso a kusa da ita ta je na warin ajiyayyen kuli-kuli sosai ranta ya kara ɓaci ta haɗa gyarar sama da ƙasa ta rasa abin da yake damun wasu mazan da ba za su saka turare ba jibirin motar da ya fito daga ciki da maza za su ji shawara da sun dinga karanta littattafan hausa watakila idan suka je da mazan nobel suke tashin kamshi kamar waliyai ai za su fara neman turare haka mazan gidansu ba sa wari amma kuma ba ta jin kamshin turaren suna kama waje bayan sun tashi fuskar shi ta kalla da take tana so inda za a tsaya a tatse man da ke fuskar ai zai so ya na kwai hajiya ya faɗi yana wani dashe mata bakin da ya sa hancin shi bajewa kan fuskar shi yana disha ɗan kyawun da ta ga yi mata sannan ka ta faɗi a dakile tana ƙare ma kayan jikin shi kallo wando ne ya saka baki mai ratsin ja da fare sai wata jan riga daga ciki ya kawo kot ruwan toka ya ɗora sai irin hana sallah da take ganin tsaffin yamurai na sakawa fina-finan kudu bai kara fita daga ranta ba sai da ta kai dubanta zuwa takalman kafar shi da suka yi mata kama da jirgin kwale-kwale sun yi buɗe-buɗe da ƙasa sai yaushe zan samu kalar saurayin da zai kwanta min ta yi tambayar a zuciyarta a fili tana jin kamar ta fashe da kukan bakin ciki da ta samu saurayin har yaushe za ta tsaya kula irin wannan na tsayar da ke kan hanya ko ki bani lambar kin mu yi magana wani irin kallo hindu take mishi da ya sa shi faɗin na san baki sanni ba suna na ba da masi lakcara ne ni a kasu limshe idanuwan ta hindu ta yi tana buɗe su cikin godiyar allah da bai kai ta kasu ba inda ya haka lakcarorin suke gara da bata je ba so take yi ma ta bar wajen kar a ce saurayin da take mafarki ya zo gifta ya ganta tsaye da badamasi wayarta ta dago tana faɗin ka gaya min taka lambar ina sauri ne zan ƙarasa gida cike da fara badamasi ya gaya mata lambar shi hindu ta yi kamar tana sakawa tukun sai ta dago kai da ɗan guntun murmushi tana faɗin ban da kati yanzu ina ƙarasawa gida zan kira ka ɗan jin badamasi da kokonto shimfiɗa a fuskar shi amma murmushin da hindu ta yi sai ya dan bashi hof a kan cewa za ta kira shi din yana juyawa ta zabga mishi harara Allah ka ci gaba da gina katanga karfe irin ta kurkukun kirkiri na da irin wannan bayi naka Allah ka kawo min saurayi irin wanda nake so Hindu take faɗi kasa-kasa tana ƙara baza sauri ta kwana da za ta zagaye sosai kafin ta ƙarasa gida don kada ba da masu tunanin biyo bayanta duk da haka tana yi tana waiwaye har ta shiga gida Kodewa Allah take yi da ba ta da assignment ranar tun da satin jarrabawar su ta ƙarshe ne zai kama. Sun kuma yi presentation ɗinsu na ƙarshe sai bayan jarrabawa. A gajiyar likis take jinta tun da suka ci abincin dare tana ɓangaren mamaita da kadi suna hira. Kin san yau na ga zanen Hamza? Inna lillahi. Wallahi ban taɓa ganin zanuka masu kyan nashi ba. Kin ga rubutun? ta ƙara shi tana cire wayata daga ke tana ƙoƙarin shiga galare don ta nuna makadi hotunan zanen da ta ɗauka. Ai tun da kika ji malamanku na maganar shi, duk yadda kike faɗar kushensu kan ayyuka, ai kin san ba ƙaramin ƙwaro ba ne. Kai hindi ta jinjina tana miƙa wa kadi wayar, kalli fa. Wara idanuwa kadi ta cike da mamakin ganin wai hannu ne wannan zanen. Karki ce min da hannu ne wannan. Ɗan murmushi hindu ta tsinci kanta tana yi. cike da alfahari kamar ta san hamzan ta dangwala sikirin ɗin wayar tana nuna makadi sauran hotunan da faɗin a idan ma baki gan su a fili ba rubutun kawai abin kallo ne kai kadi ta jinjina tana mamaki matuka sosai suke hira hamzan kafin ta je ta kwanta haka kawai hindu na jin wani kusanci tare da shi da ba za ta iya misaltawa ba sai take tunanin ko yana wani hali ko zai taɓa dawowa najeriya ma oho ko sau ɗaya za ta so ta ga fuskashi zai iya yiwa mummuna ne To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. to sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. Da fatan za